هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبيه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makakin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRE a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yadda muke haduwa domin yin majalisin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau wuni na 22 a cikin Ramadana hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 ya kuma zo daidai da 22 ga watan 3 2025 girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna tafsiri cikin suratul isra ko suratul bani isra'ila yau za mu tashi aya ta 23 fadin Allah madaukakin sarki wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na'am na'am eh, aya ta 32 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله بيجمع الأوكاكا ولا تقربوا الزنا kada ku kusaci zina inda ku kana fahishatan domin lalle shi zina ta kasance mummunan aiki fasa a sabila kuma mummunar hanya wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil kuma kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai saboda gaskiya wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe mazluman yana abin zalunta faqad ja'alna li waliyyi sultana hakika mun sanya wa waliyinsa dama fala yusrif fil qatl amma kada ya wuce iyaka fil qatl a cikin kisa innahu kana mansura lalle shi abin ce ba ne aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ci gaba da Kirga miyagun abubuwan da Allah maɗaukaki hana bayi sai kata wannan dai kamar zai zama ci gaba ne har yanzu akan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. ay wa qadara rabbuka ta taqrabu zina haka nan ubangijinka yayi umarni kada ku kusace zina zina mummunan aiki ne kuma mummunan hanya ne faɗin Allah madaukakin sarki wala taqrabu wato mubalaga ce kaiwa matuƙa ne wajen korewa mutum daga yin aikata zina a ce kar ku kusaci abu ya fi hannun ya fi ƙarfi akan a ce kar ka aikata shi yasa sau da yawa idan Allah madaukakin sarki yana so ya hana abu kuma hannun ya ƙarfafa shi ba zai ce kar ku yi ba sai ya ce kada kuma kusance shi wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan wala taqrabu zina kada ku kusaci zina kada ku kusaci dukiyar maraya duk da cewa an ba dama a yi mu'amala da dukiyar maraya kamar yadda zamu zo amma kuma an ce kada kusa kusata saboda duk hanyar da zaka ci ta hanyar haramun ake so ka nisanta anan Allah madaukakin sarki ya ce kada a kusaci zina saboda yace mummunan aiki ne kuma mummunan hanya ne zina wata aba ce mummuna wadda duk mutanen kirki suna kyamarta wani abin mamaki da musulmai da wanda ba musulmai ba duka da ma wanda suke addini da wanda ba su addini ana ganin zana wani abu ne wanda yake abin kyama mutanen kirki ba sa ganin cewa ya dace a ce mutumin kirki yana yin zina wannan yake nuna mummunan abu ne tun tuni yana daga cikin abin da al'ukulu salima an kula lafiyayyu duk suka gamsu da cewa mummunan aiki wala ta zina mummunan ɗabi'a ce ko mummunar hanya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada saboda ita zina tana haifar da gauraya da cakular dangantaka zina ce take kawowa dukiyar da ba ta mutum bai jiya ya mallake ta ba ta hanyar ba ba ta hanyar da ta dace ba domin zina ce take sa a yi zina har a samu ciki mace in tana da aure za ta iya yin zina kuma ya zama cikin ba namijin ba ne ta kawo shi gida kuma ɗan ya zo ya gaji uba a matsayin cewa ubansa ne alhali ba ubansa ba ta cakuɗa dangantaka a kawo wani wanda ba dangantakar kuma a shigar muku da shi wanda mummunan abu ne wannan zai haifar da matsaloli da yawa tsakani zai iya shiga cikin matan da ba muharramansa ba ne amma ana masa ganin muharramai me ya kawo wannan abun ta hanyar zina aka same shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce <coughs> zina mummunan abu sannan kuma yana daga cin abin da ke cin zarafi ne da dukkan wanda aka yi zina da wata yasu babu wanda yake da kima da mutunci da za a yi nazar da nasa faticiya da zafi wani abin mamaki a ta mazanaci zinan yake yi amma shi ba ya so a yi da nasa za ka ga mazanaci ne shi amma yana kare nasa ba ya so a yi da nasa saboda mummunan abu ne kowa ba ya so ya shafi shi shi ya sa hadisin al'imamu ahmad ibn hanbal wani matashi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallah izalli fi zina ya ce ya ma'aikin allah kai mun izini na aikata zina yi mun izini in yi zina abin mamaki <coughs> ya san zina haramun ne amma saboda tsananin bukata yadda ya shiga irin bukata da sha'awa irin ta matashi sai zo jan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya rasulullahi idan li zina ya ma ma'aikin Allah kaman izini akan zina mutane suka suka yi ca a kansa suna masa tsawa kai zaka ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana tambaye sa wannan mummunan abu zinan ne za ka ce a maka izini annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wannan matashi mazo kusa da mazo yazo kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce zauna wannan matashi ya zauna annabi alaihi salatu ya wassalam yace atuhibbu li ummik yace kana so a yi zanna da mamanka mahaifiyarka da ta haife ka kana so a yi zanna da ita qala ma wallah yace a a wallahi bana so ja'alani Allah fidak yace Allah ya sanya nufan sanka amma ni ba zan so a ce a yi da mamana ba qala sai manzon Allah yace wala nasu yuhibbu yuhibbuna qawla ummahati yace haka sauran mutane ma ba sa so a yi da iyayensu wato nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa cewa wannan da yake so yayi zana da ita duk wanda zai yi zana da ita nan fa in yanzu ba uwa bace gobe uwa ce yadda baya so ayi yi da uwarsa to bai kamata yi da uwar wani ba yau da za a nuna wani mutum a nuna maka shi misali Allah kiyaye a ce wannan ka gan shi ce eh shine yayi zana da mahaifiyarka lokacin tana budurwa wallahi sai ka je ka bar raba shi da duniya saboda ta bar bukin ciki da zaka ci to kar ka manta lokacin da kaje kake zina kai ma ka tuna wannan dan fa da kake uwar wani ne wata rana uwar wani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace afatuhibbuhu libnatik annabi yace kana so ayi zina da yarka qala la wallahi ya rasulullah ja'alani Allahu bidak yace a a am wala sai manzon Allah ya mutane ma ba sa so aidana da ayyan su wannan da kake so kai dana da ita ƴar wani ne yadda baka so ayi zina da yarka kai zaka je da kai ƴar wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gaba da jan hankalin sa har yanzu afat annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala nasu yuhibbunahu li akhawatihim haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace haka sauran mutane ma ba sa so a yi da ƴan uwansu har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace afatuhibbu li'ammatik kana so a yi da ka? duk yana cewa a'a yana ce masa to haka sauran mutane ma ba sa so haka nan manzo Allah ya ce kana so a yi da kanwar mahaifiyarka koyar mahaifiyarka kana so ya ce a'a ya ma'aikin Allah ya ce su yi iko da huli khalati haka nan sauran mutane ma ba sa so a yi da umominsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora hannunsa akan wannan matashi fa wada yadahu alaihi sai manzon Allah ya dora masa hannu yana Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja manzon Allah yana masa addu'a yace Allah ka gafarta masa zanubansa Allah ka tsarkake masa zuciya ya Allah ka tsare masa al'aurarsa qala da yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila mai ruwa ruwaya yace wallahi tun daga addu'an nan da manzon Allah yi da wa'azin nan da yayi wannan matashin matashin bai taba wayewayen wani abu wajen awal sana ba kun ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana anan shine wato lokacin da zaka yi zina Allah ya kiyaye ka rika tuna cewa duk yadda aka yi dai wannan matar tana da yan uwa tana da iyaye tana da yayo ko tana da ganne tana da gwaggwani ko tana da bafari kowa baya so a yi da nasa yadda ba ka so a yi da naka to haka su ma mutane ba ka so a yi da nasu don me za ka je ka toza sa mutu mutuncinsu wannan yana daga cikin abin da ke nuna munin sa yana nuna cewa wato wata bakar bakar al'ada ce wata bakar ɗabi'a ce a ce a samu mutum mazinaci Allah ka tsare mu yana daga cikin babban bala'i da babban musiba yau da ya zama ruwan dare abin matasa da an san karuwai an san wurin zamansu in kana son karuwa to za ka je gidan karuwai ne kai zina duk wanda aka kai shi yana zuwa gidan karuwai to an san dama wannan layin matar da ta je ta kafa teburi a gidan karuwai an san dama aikin ta ce amma yau saboda lalacewa da Allah madaukake da rabu al'ummar mu da zuwan social media galibi za ka samu mata suna kwana a gidan iyayensu ne amma suna zina suna kwana a gidan iyayensu amma suna zina jana ta zama ruwan dare ta zama abu mai sauki saboda yadda ya haɗa tsaraici yayi yawa tsaraici ko ina za ka rinka shiga social media kana ganin yadda ake tallan tsaraici har mata suna raba lambobin wayansu suna neman mai zina da su saboda lalacewa ba Allah ka tare wannan lokacin ba lokacin da mutum ya kamata ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki da zina kamar wannan zamanin babu lokacin da ya zama lokacin da ya zama al'amari ne mai wahala tsiran mutum daga irin wannan abun sai da addu'a da neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa matasa duk wanda ya samu dan dama-dama to yi samu yi aure maganin na mafi girma wallahi ne aure shi yasa annabi ka da wata hanya da za ta magance maka wannan matsalar ka fita abun mamaki ne wani lokacin za ka ga matasa wanda suka lalace kuɗin da suke kashewa a mata kuɗin ya kai a ce sun rike mata amma suna jin tsoron gida wai wahala ne in kai aure za ka shiga matsala don haka shi gara ya bari ya ta kashe kudin sa matan banza karuwai akan titi ya ta kashe musu kudi amma shi yana ganin ya aure da shiga cikin wahala alhali wahala kuma yana cikin ta to Allah madaukakin sarki saboda ya nuna mana munin zina bai ce kada a yi ba sai ya ce wala taqrabu zina kada ku kusace ta ma kusantar ta makarai kusantar zina dukkan wani abin da zai ji hankalinka zuwa ga ka yi sha'awar yin zina to kusantar sana ne duk abin da zai kai ka zuwa ga kai sha'awar sana to kusantar ce zuwa ga sana shi yasa harkar social media nan yau ta zama hanya ce da yawa ta kusantar sana saboda duk wata magana ta baza duk wani hoto na baza duk wani wani bidiyo na baza zaka ga ana yi tsakanin maza da mata ana turawa mace har takan iya daukan tsaraitinta. ta yi bidiyon tsaraikin da tura wata shi ma ya bidiyon tsaraikin sai tura wata kaga in dai aka ce wannan irin communicating din yana faruwa tsakanin namiji da mace to ka dole in ba sa aka yi ba kai zuwa ga zina shi an kai zuwa ga zina ku duba fa saboda tsare mu daga zina da addinin mu yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kada mutum ya kadaita da wani mata la yakhlu wanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a mahram kada su kadaita daga ita sai shi haka manzo Allah ya ce saboda ba yanda za a ta tsakanin mata da miji mace da namiji face shedan ne na uku illa kana shaytanu salisu kuma idan dai aka ta tsakanin namiji da mace su kadai aure to shedan ne na uku su to kaga yau kadaicin da ake yi ba wai zai zo bane wurin da take ko ta je gun da yake ba yana ɗakinsa sa tana ɗakin amma sun kadaita ba wanda yake ganin su sai Allah ta tura masa ya tura mata ta tura masa ya tura mata duk wanda ya bude kofar wannan irin chatin din da mata to ya bude kofar sa zina, ya bude wa kansa kofar sa shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa al-aynani tasniyan wa zinahuma an-nazar manzo Allah yace idanuwa ma suna yin zina zanansu ne kallo kallon da mutum yake yi kallace-kallacen tsaraicin mata ko irin da cacin da wasu mata suna kawo masa suna nuna masa tsaraici suna bayyana tsarara suna ɗauka masa hotuna yana gani wannan zinan ido kenan in ji zaba sallallahu sannan Ya ce haka kunnuwa suna zina su ma zinan su ne jin abin da Allah maɗaukaki ya hana kai ji dangane da mu'amalar namiji da mata duk lokacin da za ta ranka gaya maka maganganu a waya kai ma kana gaya mata maganganu na bata na lalacewa to kunnan ka yana zina haka kunnan ka yana zina wal farju yusajjibu zalika aw yukathibu annabi sallallahu alaihi wasallama yace karshe dai al'aura ita take gaskatawa ko da karyatawa karshen abin da shine akai zuwa ga me zuwa ga kusantar juna to jama'a irin wannan zamanin wajibi ne mu yi kiyamun laili wa kanmu yi takatsantsan wajen mu'amalar da muke yi da waya saboda kar mu fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya nuna Allah madaukakin sarki sai ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai saboda gaskiya rai wanda Allah madaukaki ya haramta a kashe wato rai wanda take masuma wajen ran mumini ko kuma ran kafirin da aka kulla yarjejeniyar amana da shi waɗannan duka rayuka ne a shari'ar musulunci baya halarta ka zubar da su illa bil haqq sai dai idan akan abu ne na gaskiya abu na gaskiyan kuma shari'ar musulunci ta tantance shi ya zo cikin ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu an allah ilaha illallah Allah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda salatin baya halatta a zubar da jinin musulmi wanda yake la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa bi ihda salatin sai da ɗayan abubuwa guda uku an-nafsu bin duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya kashe wani to wannan jininsa in an kashe shi an kashe shi ne akan akan gaskiya wazanil ko almuhsin a mazinaci almuhsinu katangagge wato mazinacin da yayi taɓa yin ingantaccen aure shi ma idan yayi zina a musulunci hukuncin da kisa wa tariku lidini mufariqu jama'a haka nan kuma mutumin da ya shiga musulunci amma sai zo ya bari ya yi ridda to shi ma hukuncinsa shine a kashe shi duka waɗannan guda uku a musulunci sun cancanta a kashe su sai dai ba ni ne mai kashewa ba ba kai ne mai kashewa ba ba gama garin mutane da suke kashewa ba addinin musulunci bai taɓa yarda ya bar doka akan ɗaiɗai akan hannun ɗaiɗaikun mutane ba saboda tabargaza za ta yawa kamar kaza za ta yi wa idan aka bar doka a hannun mutane kai za ka zo wani mutum tsakaninku da shi akwai rigima ta rasa yadda za ka yi da shi kawai sai ka je ka gudare ka kashe shi sai ka ce ai yayi kaza ne ai yayi kaza ne sai ka faɗi wani laifi sai ka faɗa kamar labarin wani dan ataba da aka bayar a labari na wanne ba da labarin da kansa dan taba ne ya dauko jami'in tsaro a mashin kuma jami'in tsaro roƙon sa yi ya ce ka taimaka mu ba da da kudi zan da buste shi zan je wajen aiki na taimaka min ka kai ne yace mu shike mu muje suna tafiya suna tafi dan taba yana ce masa na ji ma an ce za a ka fara kaman mashina marasa lamba ya ce eh gaskiya ne lallai an ce za a fara man mashin wanda ba su da namba ya ce gashi ba da namba ya ce ya kamata kai kokari kai lallai za a fara kame sai da suka yi kusan zuwa kusan zuwa ma'aikatarsa sai ya tsaye da shi ya tsaya yana sauka kawai sai kama shi ya ce wani kama ka baka da namba taimakonsa bai dauko shi ko bai kama shi a can ba sai da ya kawo shi yace shine abun duniya ya ishe ni bakin ciki na rasa ma yadda zan yi mai zan yi wa wannan mutumin duka ya kawai sai wani tunani zo Allah ya taimake yin yana da karfi kawai ya kwashi jami'in tsaron na sama ya zuba shi a kasa ya taka shi mutane suka yi wuce aka ce lafiya yake annabi ya zaga kawai mutane sai suka rufa shi aka ce ai zaki ko kowa ya zaci annabi ya zaka sai ya ci gaba shi ba ana cikin wannan hayaniyar kawai shi koyi sulale ya dauke mashin nan sai gudu to kaga idan aka bar doka a hannun mutane yanzu wani in ya in kuka yi rigima da shi ya rasa yadda zai yi da kai kawai sai ya zo sare maka kai sai ai ka zaki annabi wani zai zo kawai ya dace maka hannu ya ce sata kai to shi yasa shari'a musulunci ba ta taba barin doka a hannun mutane ba duk wani malami da zai maka hamasa ya zuka ka akan aje a aika aika a kashe wani saboda ya yi laifi wallahi ka kiyaye addinin musulunci bai da mutane su zauna ba, su zauna ba kan gado ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ba lafisi ne aka baka na kaje ka kashe wani ba dole ne shari'a sai ta yi bincike na gaskiya akan abu saboda hadarin kisan kai yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi la zawalu dunya inda Allah ahwal min qatl muslim la zawalu dunya gushewar duniya a wajen Allah ta fi sauki min iraqati dami mri'in muslimin akan zubar da jinin musulmi guda daya to kaga bai kamata ka jefa kanka cikin rudani irin yadda ake rudanar nan kawai a zo a ta yi a ce ihu a ce wani yayi kaza kenan kai ma ka je ka shiga cikin rubuti ka zo ai ko barawo ne aka kama kai karka je inda zaka je ana duka ana kokarin a kashe mutum baka da tabbacin ma cewa lalle wannan mutumin sa ta yi haka da wani tabbacin wani mari yayi ya maru wani ya gudu ɗayan ya ga ya rasa yadda zai iya rama sai ce barawo da ya fara masa ihun barawa kawai mutane suka tare suka dinga dukansa sauran kana aka shi shara ta barawa ne alhali ba barawa bane kaga irin wannan da yawa yana faruwa kai tafi ka shiga rikici ba tare da ka mai shi ba to da ka ba ruwanka idan mutum ya yi laifin da ya cancanci kisa in ba a kashe shi ba kai Allah ba zai tambaye ka ba Allah zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka ba to Allah daukakin sarki yace wala taqtulun nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe bil haqqi illa bil haqqi sai akan gaskiya ne in ta yi laifi to akai ta gwajin shari'a a hukunta da a kashe ta ji <coughs> Allah ya ce mun kutila mazluman wanda aka kashe shi mazluman bisa zalunci a aka zalunce shi aka kashe shi faqad anna li walihi sultana to mun ba da dama li walihi ga waliyinsa ya bibi al'amarinsa don ya ɗauki fansa a nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce faƙar da Allah da waliyihi sulbana mun ba wa waliyinsa hujja malamai sun bambanta wajen mai ake nufi da wannan hujjar da Allah madaukakin sarki ya ce ya ba shi menene sulban da ake nufi a nan shine wasu suka ce hujja an ba shi hujjar da zai bibiya ya ɗauki fansar abin da aka yi masa wasu suka ce sulban ana nufin yana da zafi ko dai alkawal wato aiki sace wanda aka yi kisan kai gare shi to ya je ya nemi shi ma a kashe wanda wanda ya kashe masa nasa ko kuma ya je ya nemi diyya idan ya yafe kisa sai ya karbi diya duk wannan sufan ne an ba shi dama ko kuma ma ya yafe gaba daya babu kisan kuma babu diyya wanda aka yi musu kisa na ganganci asali sun cancanci su ce sai an ɗauki mataki sai an raba musu idan ba su yame ba magada suka ce sai an kashe mutum su an kashe shi ko ɗan waye wannan shi ne dokar addinin musulunci a addinin musulunci ba a ganin dan ɗan wani ne kisa sai a kyale shi a daga masa kafa a'a ba a haka addinin musulunci dole ne idan mutum ya yi hukunci ko shi waye a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga wannan dan ya nuna cewa addinin musulunci shi ana bukatar ne ayi adalci a cikin sa duk lokacin da al'umma take so da zauna lafiya sai ana adalci duk wanda ya laifi a hukunta shi lokacin da al-makhzumiyya ta yi sata kuma ta tabbata ta yi sata za a yanke mata hannu wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya kamata a ji a nemi alfarma a kyale makhzumiyya kar a yanke mata hannun nan sai suka ce to ai in dai kuna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari kar a kashe ta a kar a yake mata hannu to wannan sai dai a samu Usama to dan zai shine al-hibb ibn al-hibb shine wanda manzon Allah yake son sai yake son babansa saboda son da annabi yake masa ana ganin yayi masa in yayi masa magana zai kare shi Usama to dan zai aka zuzzuga shi dautsai ya dauke shi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana neman gaini a sake makazumiya kar a yake mata hannu Allah ya fushi yace ya usama a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu cikin haddin Allah ne kake neman beli cikin haddin da Allah ne yace ayi shine kake neman a kyale ta karai mata yace wa aibullahi law anna fatimata bint muhammad qada'at sarqan laqamatu yadaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah inda Fatima ce yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi tata yace wallahi sai da yake bata wallahi sai da yake bata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shine anan Allah madaukakin sarki yake to an ba shi dama faqad ja'alna li walihi sultanan amma fa la yusrif fil qatl to amma kar ya wuce iyaka shi ma wajen kisa wajen daukan fansan kar ya wuce iyaka larabawa suna da wata al'ada idan aka kashe muku wani daga cikinku to kuna ganin daukan fansa ba ku dauki fansa ba dole sai kun rama abin da fiye da abin da aka yi muku wasu sai ce to sai an nemi wanda ya fi shi daraja a cikin family wanda aka kashe din wanda aka kashe musu sai an samu wanda ya fi shi a cikin wancan kabilar sai a kashe shi in aka kashe kasa da shi ko daidai da shi ba rama ba ba a rama ba ko kuma ba su ce sai an kashe fiye da mutum ɗaya a kansa to duka Allah madaukakin sarki ya hana shine malamai suka ce yana cikin faɗin Allah madaukakin sarki fala yusrif fil qatli kada ya wuce iyaka wajen kisa shi yasa wasu malamai suka ce al israf fil qatl wuce iyaka wajen kisan shine ka kashe wanda ba shi ya kisa ba ko kuma ka dauka zabi wani wanda ya fi shi daraja ka kashe ko ka kashe fiye da daya akan wanda aka kashe ko kuma al-musla abinda laraba suke wai bayan an kisan sai a yayyanka naman jikin mutum a yi masa gunduwa gunduwa a sassara shi don wulakanta shi bayan ya mutu to duk wannan yana daga cikin al-israf fil qatl wasu ba malamai suka ce abinda ake nufi da fala yusrif fil qatl shine wato kada wanda ba shine shugaba ba ya dauki hukunci a hannunsa wato wanda ba shi ne shugaba ba an ya tawallaha bi nafsihi duna sulfan mutum ya dauki nauyin daukan fansar da kansa ba shugabanni ba suka ce wannan yana cikin falaitul fil Allah madaukaki ya hana dan haka an hana mai kisa ya kisa sannan an hana wanda aka yi masa kisa shi ma ya wuce iyaka a'a ya bi kadu ya bi sansala ya bi bahasi amma kada a wuce iyaka wajen daukan mataki Allah madaukakin sarki ya ce fala yusru fil qatl innahu kana mansura a fadan Allah madaukakin sarki fala yusrif kamar yadda Allah ya karanta haka wasu daga cikin malamai makaranta suka karanta fala yusrif fil amma a cikin makaranta akwai wanda ya karanta fala tusrif fil haka ibnu amir ibnu abin abu amr al basri haka ya karanta ya karanta ibnu amir al shami abu ibnu amir al shami haka ya karanta fala tusrif fil qatl illa kana mansura to fala tusrif sai wasu malamai suka ce ana magana ne da kai mai daukan fansa fala tusrif fil qatl kada ka wuce iyaka wajen daukan fansan da zaka yi sai Allah ya ce innahu kana mansura innahu dinnan babirin. yana komawa zuwa ga waliyi da aka ce fakanta annabi walihi subhanahu mun sanya wa majibincin lamarinsa dama to sai Allah madaukakin sarki ce innahu kana mansuran lallai mansuran shi abin taimako ne wato duk wanda aka yi masa irin wannan aka yi masa wato aka kashe nasa to Allah madaukakin sarki da taimake shi innahu kana mansura yana daga cikin wannan aya tana daga cikin ayar da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu da Nana Aisha radiyallahu anha suka kafa hujja lokacin da aka kashe sayyidina Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu suka ce su waliyansa ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce zai taimake su domin Allah ya ce faqad da Allah li walihi sultanan fala yusri fil qatl innahu kana masura duk wanda aka kashe masa nasa to an ba shi dama ya bibi hanyar da zai dauki fansa amma kada ya wuce iyaka kuma Allah zai taimake shi da haka suka ce su waliyan Usman dan Affan ne domin Usman dan Affan daga Banu Umayya yake haka kuma shi ma Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala daga Banu Umayya yace dan haka shi waliyin sa ne dan haka zai dauki mataki kuma Allah zai taimake shi abun mamaki Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala lokacin da Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu ta'ala ya shiga wannan wato a wannan wannan neman jini na Usman dan Affan radiyallahu ta'ala abdullahi dan abbasan karkashin wannan ayar yake cewa lallai Allah madaukakin sarki zai ce miki sayyidina muawiya dan abi sufyan radiyallahu ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce faqad da Allah walihi sultana fala yusrif fil qatl illa kana masura yace ni abin da nake fahimta dangane da wannan yana nuna fa muawiya Allah madaukakin sarki zai ba shi shugabanci zai mulki mutane saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ba da hujja da duk wanda aka yi masa irin wannan kuma Allah zai taimake shi kuma haka yi faru Muawiya radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana gwamna a yankin Sham a lokacin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala yana gwamna tun lokacin sayyidina sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala tun a lokacin yana gwamna har kuma sayyidina Uthman ya zama khalifa din yana gwamna a yankin Sham ya zama na cewa mutum ne wanda yake shugabanci har ma da yawa daga cikin magabata suna cewa eh, in dai zan durutun shugabanci ne hatta al-khulafa'ur rashiduna abubakar da umar da usman da ali dukkan su in dai iya shugabanci ne ba su kai muawiya ba sun fi shi daraja sun fi shi falalla sun fi shi daukaka suna gaba da shi abun Allah madaukakin sarki da nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in dai iya shugabanci ne ya fi zai yawa. wannan kuma wata falalla ce da Allah madaukakin sarki za a ga wani ya gwada garta amma kuma wani ya fi shugabanci to saboda iya shugabancin da yake da shi mutanen sham sun ba shi haɗin kai iya haɗin kai da haka lokacin da aka kashe sai na usman allah ta'ala anhu aka yi mubaya a wasayin na ali allah ta'ala anhu shi muawiya radiyallahu anhu sai ce shi yana ganin abin da ya fara abin da ya kamata sai na ali ya fara yi shine ya binciko waɗanda suka kashe sayyidina usman ya hukunta su shi kuma sayyidina ali yana ganin cewa gaskiya yanzu akwai kura da yawa akwai rikici da yawa rudani ya yi yawa yanzu a bari kura ta laba a hankali sai a binciko waɗanda suka yi wannan laifin a kunna su shi ne kaɗai sabanin sayyidina ali da sayyidina muawiya amma sayyidina muawiya bai taɓa awar cewa wai sayyidina ali bai cancanci ya zama khalifa ba ko sayyidina ali bai kai shi ba ko bai fi shi daraja ba bai taɓa wannan da'awar ba amma shi yana ganin cewa ga abin da ya dace a yi wannan kuma shine fahimtar da na Aisha radiyallahu anha shine fahimtar da ita ma tana ganin abin da ya kamata a yi kuma duk wannan kawo rikici dukkan su ba wanda yin ai fada shi dai Muawiya ya ja daga akan cewa dole fa a tsaya a bincika a binciko wannan da suka ce jina fi na Usman radiyallahu ta'ala kuma dalilai sun nuna cewa galibin waɗanda suka yi kisa sun haɗe da rundunar sai na Ali radiyallahu ta'ala saboda kafin zai na aliyar ganin cewa rikici ne mai yawa da za a taso da shi a daidai wannan gabar yanzu a ce za a yi binciken a bari a cikin hikima a binciko shi yasa aka ba da gaskiya ko sayyidina ali radiyallahu ta'ala akan sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala kowanne su ijtihadi ne mujtahidi ne kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ijtihadi malamin da ya ijtihadi yayi kuskure bai samu lada daya wanda ya ijtihadi yayi kuskure bai samu lada daya wanda ya daidai mai samu lada biyu wanda ya kuskure mai samu lada daya to wannan shi ya kawo da yake a cikin rundunar ta na ali radiyallahu ta'ala akwai masu laifin duk inda aka zo a sasanta abin sai su tada hayaki sai su hana a sasanta duk inda aka zo a yi sulhu sai su warga da sulhun saboda suna ganin in an yi sulhu to za a kawo su a yi musu hukunci wannan shine abin da ya kawo har ya kai ga rundunar da na Aisha radiyallahu anha da Zainab Ali wasu daga ciki suna lababawa su kai hari dan a dauka cewa wancan bangaren ne suka kai wancan bangaren hari ku ne fa kuna tafiya tare da mutane ga mutanen nan gurin ga mutanen nan gurin mutanen mustaqi da mutanen mustafi misali amma mutanen mustaqi a cikin sun fa wasu sai su tashi su kawo hari wa kansu in sun kawo hari wa kansu me za a yi tsammani za a yi tsammanin waɗancan abokan hamayya ne suka kawo hari alhali daga cikin ku ne kuka kawo hari dan rigimar kan ta tsaya duk an yi ta yin wannan abu kaga karshe abinda Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yayi istinbabi a cikin wannan aya yace shi yana fahimtar cewa Allah madaukakin sarki bai ba Muawiya radiyallahu ta'ala dama har yayi shugabanci akan mutane saboda wannan aikin da ya dauko na neman jin sai da Umar radiyallahu ta'ala yana daga cikin abin da Allah madaukake cewa man kutila mazluman faqad ja'alna li wajhi sultanan falaysa fil qatl innahu kana mansura na'am ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العند كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wala ta ƙarfi malar yatimi, kada ku kusaci dukiyar maraya, illa billati hi ahsanu sai dai ta hanyar da ta fi dacewa hatta ya bluga shudda har sai ya kai karfin sa wa awfu bil ahdi ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula lalle alkawari abin tambaya ne wa awfu al kuma ku cika ma'auni idan kiltum idan kun yi au wa zinu bil qisas al mustaqim kuma ku yi au da ma'auni madaidaici zalika khairu wannan shine abin da yafi alheri wa ahsanu ta'wila kuma shine abin da yafi kyakkyawar makoma Allah madaukakin sarki har yanzu yana ci gaba da ba da umarnin abubuwan da bai yadda yi ba kamar dai har yanzu atafi ne akan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ai wa qadara rabbuka alla taqrabu mal yatim ubangijinka yayi umarni kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi asan sai ta hanyar da ta dace anan ma zama fahimci Allah madaukakin sarki da yace kada a kusanta wato ana nufin cewa kusanta ta hanyar barna domin ya ce illa billati hi asan ashe za a iya ma ɗaukar dukiyar ayi abin da ya dace da ita ta hanyar da ba a so shine hanyar da bata dace ba dukiyar maraya tana daga cikin dukiya mai hadari da Allah madaukakin sarki bai ta taba ta ba Allah madaukakin sarki ya hana a taba dukiyar kowa in ba ta hanyar da wato idadin rai ba in ba da yadda mutum ba ba ma tana daga cikin dukiyar da ta fi tsani ta fi tsanani dukiyar maraya saboda maraya abin tausayi ne abin a tallafa masa ne wanda yake da rauni sannan kuma a ci shi za a zalunta ka san zalunci duk zalunci ne amma zaluncin da ya fi kazanta shine zalunta mai rauni yanzu ka ga wani mutum miloniya ne sai ka cuce shi dubu ɗari za a ga cewa lalle cutarsa kai ko baka kyauta ba amma ba kaman mutumin da iya jarinsa na kasuwa dubu ɗari da kuma ka cuce shi dubu ɗari ba ai ba dai ba ne ga shi ne can dubu ɗari nan dubu ɗari amma saboda wannan mai rauni ne wancan ko mai ƙarfi to maraya wanda yake mai rauni ya rasa hanyar da Allah maɗaukaki ya tsara ta zama sababin da yake za a tallafa mutum su ne iyaye amma ya rasa kuma a wannan lokacin a ce dukiyar da aka bar masa a ce an ci wannan zaluncin ya yi girmama shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai ce wala ta akulu malam ci ba sai ce wala ta tsarabo malam kar ku kusance ta ba duk hanyar da kuka san cewa za ta kai ku zuwa ga cin dukiyar maraya ba ta hanyar halal ba to kar ku yi illa billati hi ahsan sai dai idan hanyar wato da za a kusaci dukiyar hanyar da za a gyara ta ne hanya wadda za a gyara ta shine zama da cewa an bar maka dukiyar a hannunka kuma dukiyar idan aka ce za a banta ba a juya ta to za ta kare shi kawai yake yi ba a kasuwanci da ita to za ta kare kafin ya girma ya mallaki hankalin kansa da zai iya nema sai ya zama da cewa ba shi da komai ba irin wannan an baka dama ka ɗauki wannan dukiyar ka juya ta ta yadda za ka rika samun wani abu kai ma wanda za ka rinka in kai mabukaci ne ka rinka ɗaukan gwargwadon halin abin da za ka rinka wato biyan wato kamar kana biyan kanka aiki akan abin da kake yi amma idan ba haka ba bai halatta ba a nan don ma Allah madaukakin sarki ya raba mutane kala ne. akwai wanda shi mawadaci ne baya bukata Allah ya ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci ne shi ya kame ya rika haɓaka dukiyar marayan ba sai ya ci bai hakura ya dauka sadaka yake yana taimakon sa amma wanda yake talaka ne falyakul bil ma'ruf to shi ya rinka ci da kyautatawa ya rinka daukan ladan sa na aiki yana yi Allah madaukakin sarki ya hana cin dukiyar maraya ta kowace irin dabara za ka yi ta hanyar ka hada da naka ka cinye ta hanyar ka cinye nasa shi kadai ta hanyar ka yi kokari ka kashe dukiyar dan kare girma duk hanyoyin da mutum zai bi ya ci Allah madaukaki ya hana kamar yadda makaranta a cikin suratul nisa Allah madaukaki ya hana to shine anan ma Allah madaukakin sarki ke cewa wala taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsanu hatta ya buluga ashuddahu har sai marayin ya kai karfinsa nan ba ana nufin cewa in ya kai karfin ka cinye bane a'a ma'ana ka tattala masa dukiyar har ya kai karfi a bashi kayansa wato dai kamar fadin Allah madaukakin sarki sallu yatama hatta idza balagu nikaha yatama hatta حتى balagu nikaha fa in anastum فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا kaga Allah madaukakin sarki anan yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah jarraba marayu hatta idza balagun nikah har sai sun isa aure ma'ana sun balaga fa in anastum minhum rushdan idan kun tsinkayi shari'a sun girman sun balaga kuma sun yi hankali dan wani zaka ga ya balaga amma ba shi da hankali to ba za a dauki rukiya ba shi ba Allah madaukakin sarki ce bai adasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amalahum to ku ba su duke su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku cinye dukiyar ta hanyar barnatarwa ko kuna gaggawa ku cinye kafin su girma Kuma kana ganiyan falyastafif wanda yake mawadaci ne in yana juya dukiyar marayan ya hakura ya kame ba su ya ci ba Kuma kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma talaka ne to ya ci da ya kamata fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa'shidu alayhim Allah madaukakin sarki ya ce, in za ku ba su dukiyar tasu da ku kofa shaida saboda a zo ana rigima daga baya to kaga anan Allah madaukakin sai abin da yake nufi kenan ma'ana kada a cinye dukiyar a tattala musu har sai sun isa kin mallaki hankalin kansu sai a dauka a basu sai yace wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari alkawari tsakaninku da ubangiji ku cika alkawari tsakaninku da mutane ku cika malamai da yawa anan suka ce ahdu ya hada da duk wani umarce umarcen Allah da dukkan abin da Allah ya hana abin da Allah ya ce ku yi ku yi abin da Allah ya ce ku bari innahu kana innal ahada kana mas'ula domin duk yana daga cikin abin da za a tambaye mutum daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara kawowa wani har yanzu umarni yace kuma ku cika ma'auni in idza kiltum in za ku yi awo alkailu da alwaznu shi alkailu ma'auni da ake na mudu ne ake ce da shi alkailu shi kuma alwaznu Shi ne ma'aunan da ake aunawa da sikeli to duka guda biyu Allah madaukakin sarki ya ce a cika su wa auful kaina idza kiltum kuma wa zinu bil qisbas al in za ku yi awo na mudu ku cika awo sannan kuma in za ku yi awo na sikeli ma to ku yi awon da ma'auni almustaƙimi wanda yake madaidaici kada ku sa ma'auni tauyayye lokacin da za ku auni dukiyar mutane ko kusa ma'aunin da yake da ƙari lokacin da za ku lokacin da za ku za ku auna a kusa babba lokacin da za ku auna kuma kusa karami kamar dai da yawa yan kasuwa suke yi za ka ga amudin su kala biyu ne su sun san kayan su kai ba za ka gane ba in zai auna maka daga nasa zai dauko wancan in ku kai ne zai auna abun da zai dauko wancan saboda wancan ya fi wancan girma da haka in zai akwai kalmomi da yawa shi yasa za ga malamai suna sabani wai alkur'ani akwai kalmar da ba larabci ba ko babu wasu ce babu wasu ce akwai to a irin wannan yana daga cikin abin da yasa ake sabani wasu za su duba cewa asalin kalmar ba larabci ba ce sai ce to akwai abin da ba larabci ba a wasu a ce talata a ce laraba a ce alhamis da juma'a amma duk in ka duba waɗannan ranakun gaba ɗaya su larabci ne to tuntuni hausawa dama ba su da wasu kalmomi nasu ko kuwa ko kuma wa'incan ne suka bata asabar kaga asabtu ne balarabe sai bahaushe dauka sai ce asabar al-ahad sai ce lahadi al-ithnain sai ce litinin al-thulatha sai ce talata al-arba'a bahaushe sai ce laraba al-khamis bahaushe sai ce alamis ko al-jumu'a sai ce me juma'a to shin hausawa akwai kalmomin akwai sunayen ranaku na hausa ko babu uku na har sunaye ake istikaki ake cirowa daga cikin sunayen kalmomin larabci wanda da asalin larabci daga alamis sai ai suna a ce lami wai daga alamis kenan matar da yarinyar da aka aibe ta ran alamis in ba a a bar sunan sai a ce me sai a ce lami wanda aka aibe ta ran litinin in ba a a bar sunan sai a ce me altine wanda aka abe da lallani sai a ce lahadi kaga har sunaye ake istikaki daga cikin kalmar to irin wannan ne asalin kalmar suka ce rumanci ne amma larabawa sun areta ta koma larabci al wasu suka ce a'a asalin ta dama larabci ne al-qisbu wato al-qisba daga al-qisbu ne huwa al-adlu wato ma'auni na adalci shi ake nufi da shi suka ce kuma kalmar ta larabci ne Allah madaukakin sarki yace zalika khairu yin au da ma'auni wanda yake wato yin au da cikawa da kuma yin au da sikeli mai kyau ba karkatacce ba ba lalatacce ba Allah madaukake sarki ce za daga khairun wannan shine abin da ya fi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine yafi kyan makoma wato ya fi nema wa mutum makoma mai kyau a lahira abin mamaki ne galibi zaka ga mutanen da suke au suke tauye mutu za ka ga cewa ba za ka ga cewa wani a kasuwa saboda tsabar iya wani tauyen gudun sai ya kuɗi ba ba za ka gani ba tauyen gudu ba ya sa ya kudi. sai dai kara maka talauci amma kuma abin mamaki kaga mutane ba su daina ba halinci kullum iri iri iri iri iri ba ruwa yake buhu ne za ka ga buhu ba amma sai a je a tsoma shi a ruwan zafi zai dauki mudu tamanin. amma aka tsora shi sai tasha shi a cikin ma'auni abin nan a cikin ruwan zafi sai ya matse sai ya dauki hudu sabai sai in ka gan shi dai gashi buhu har buhu lafiyayye kamfanin da ka sani ne gashi nan amma ya sha ruwan zafi ne in ka je ka auna ka samu hudu sabai. shi yana ganin da wannan goma goman da haka zai ga kuɗi Allah ya sauƙaƙa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga aikata dukkan abin da ba ya so mu aikata Allah ya tsare harshen mu daga fatan abin da bai yadda ba ya tsare hannayenmu daga aikata abin da bai yadda ba ya tsare kafafunmu daga zuwa wurin da bai yadda mu ce ba Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan addinin musulunci da imani har mu koma zuwa gare ka duk abin da baka so Allah karka ba mu ikon aikatawa abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا اللهم تقبل جميع صالح أعمالنا اللهم تقبل جميع صالح أعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين